هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن kuma shi ne ya zo daidai da 23 ga watan 4 miladiya ta 2021 majalisinmu na karatun tafsirin alkurani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul fatiha da yi kuma Allah yau za mu karkare magana akan basmala insha Allah ta'ala gobe kuma za mu shiga magana akan alhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ta'ala jiya mun tattauna akan irin rahama da jin kai da Allah madaukin sarki ya sanya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin tausayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi tsakaninsa da al'ummarsa har ma muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi yana da rahama yana da jin kai har ga wadda ma ba musulmai ba wadar makawa hadisi da maiki sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan kashe kafirin amana manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai shiga aljanna ba wadda kashin aljanna kuma jin jinta tsawon tafiyar shekara 70 shekara 40 to yau Allah yadda zamu karkare magana akan gamammiyar magana kan rahama da jin kai da Allah madaukin sarki ya kaddara tsakankanin mu akwai Allah madaukin sarki yayi magana kan wannan cikin suratul fatih aya ta 29 inda yace Muhammadur Rasulullah Bismillahir Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء Allah madaukin sarki ya ce Muhammadu Rasulullah. Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aike ne daga Allah. Idan aka ce ar-rasul shine wadda aka ba shi sako daga wani ya wa wani. Shi maki sallallahu alaihi wasallam annabi ya zamanto ɗan aike ne saboda ya karɓo sako daga wajen Allah ya isar da shi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mutane a lokacin da duniya tana cikin duhun kafirci. Allah sai ya ce ladina ma'ahu Allah ya ce lalle ko hakika wanda suke tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa ashiddau alal kuffar masu tsanani ne masu tsanantawa ne akan kafirai da haka tsakaninsu da kafirai babu sani babu sabo babu tausayi babu jin kai babu daga kafa amma kuma ruhama'u bainahum amma su tsakankaninsu musulmai su ya su Allah ya ce suna tausayawa juna suna jin kan juna suna ɗaga wa juna ƙafa kaga wani tabbatar da kenan tsakanin musulmai da musulmai ana so a dinga samun rahma ana so a dinga samun tausayi a dinga samun jin kai ana tausaya wa juna shi yasa Allah madaukin sarki yace su sahabbai ruhama ubainahum masu tausaya wa junansu ne masu jin kan junansu ne masu siririyar zuciya ne ma junansu to amma duk tausayin da ya kasance tsakanin musulmi da musulmi da Allah ya sa mu yi a wannan ayar da ke cikin suratul suratul suratul fati duk da haka amma idan aka zo kuma wanzar da dokar Allah ko wanzar da hukunci Allah madaukin sarki ya gindaya ko hukuncin da Allah madaukin sarki ya daura akan al'umma ko kuma akan mutane wannan dokar Allah ce to anan kuma su ake a cire tausayin saboda wanzar da dokar Allah shine asalin tausayawa shi wanda yawa Allah laifin kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nur aya ta biyu azzaniyatu azzaniyatu wazzani fajlibu kull wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين kaga duk Allah ya ce tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tausayin juna akwai jin kan juna to amma duk da haka sai Allah ya ce idan aka zo magana akan dokar Allah wannan bawan Allah ne kuma ya saba wa Allah bisa wata doka da Ubangiji ya bashi kuma sai Allah ya daura wata wani hukunci da za a masa shi da ya saba wa Allah to a nan sai Allah ya ce to kuma kada tausayin junanku ya hana ku wanzar da wannan dokar Allah kada tausayin junanku ko rahama ga junanku ya hana ku yin dokar Allah akan bawan Allah tunda ya saba wa Allah yin dokar shine tausayinsa shine jin kansa shi yasa Allah ya ce azzaniyatu wazzani da mazinaci namiji da mazinaciya mace Allah ya ce fajriduhum fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kowanne a cikin su idan aka samu sun yi zina an tabbatar da sun yi zina wannan namiji ne bai taɓa yin aure ba wannan mace ce ta bai taɓa yin aure ba aka samu sun yi zina Allah ya ce to ku tabbatar da in kun tabbatar da zinan wajen samun shaidu guda hudu sun gani kiri da kiri ana zinan ko kuma shi mai laifin ya zo ya ce na yi zina tsaida mun haddi ko mace aka ganta da ciki ya fito kuma an san ba ta da aure ga yanzu an tabbatar da ta yi zina ba to a nan idan aka tabbatar da wannan Allah ya ce to kowanne a cikinsu ku masa bulala guda ɗari sai anan Allah ya ce wala ta'khudhukum ma ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya sa ku ki tsayar musu da dokar Allah kada tausayi ya dauke ku wajen kin tabbatar da wannan doka da Allah ya gindaya a cikin addinin Allah Allah ce kada ku yi wannan in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya ce in dai har ku din kuma kun yi cikakken imani da Allah da ran tashin kiyama wal yashhad azabuhuma ta'ifatun minal mu'minin Allah ya ce idan za a yi musu hukunci a samu su tawaga cikin musulmai muminai su taru su shaida da wannan hukuncin da za a musu me yasa aka ce idan aka tashi yin dokar Allah aka tashi wanzar da wani hukunci na Allah kada tausayi ya hana kai shi dokar da zaka wanzar shi ne tausaya masa din lokacin da wata mata ta dauko ciki Ramidiyya ta yi ciki to ta ce ya manzo Allah nayi ciki ka tsayar min da haddi manzo Allah ya ce ki tafi sai kin haihu ta je ta yi renon wannan ciki ta haihu ta dawo ta ce ya Allah na haifa tsai da mun haddi saboda na san ni ban da aure na je ne cikin shege manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki tafi sai yaron ki yayi wayo ya fara cin abinci ta koma ta reni yaron kusan shekara biyu ta dawo da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi masa ya rike zo ta zo da shi wajen Annabi ta rukuwa na ce ya manzo Allah ga nan yaron nawa fa yanzu ya girma ya ma fara cin waina da haka ya manzo Allah da mun haddi zai iya rayuwa da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa sabai suka kai ta bayan gari suka yi suka jefe ta ta mutu Umar dan Khattab manzo Allah ya azima da sallah Umar sai ya ce a ya manzo Allah za ka mata sallah alhari ta yi zina manzo Allah ya ce ta yi wani tuban da da an raba wa gidaje saba'in a garin Madina kowa sai ya shiga aljanna a gidan yanzu kaga kenan tsayar mata haddin yi mata hukuncin shine ma tausayin gare ta dan barinta da laifin ba zai wanke ta a wajen Allah ba yi mata wannan bulalar shi zai wanke ta a wajen Allah da haka shine tausaya mata din jefe ta mutu shine wankiya daga laifinta kenan shine tausaya mata din Allah ya sa mun gani. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da hadda ababin dabba mu zamanto masu rahama tsakaninmu da dabbobi ma mu zamanto masu rahama idan muka zamanto masu rahama wannan tausayin yana iya bamu aljanna kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 6009 yana cikin sahih muslim hadisi na 2244 abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa baina rajulin yamshi fi wata rana wani mutumi yana tafiya a kan hanyarsa ya tashi daga wani uzurinsa zai je wani uzurinsa a tsakiyar kan hanya tsakiyar sahara yana tafiya ishtadda alaihi al'abash sai ishirwa ta matsa mai lamba ya ji ishirwa kamar za ta kashe shi fa da bi iran kawai yana cikin tafiya to mutanen da sun saba A kan hanya mutum haka sai ya zo samu tsakiyar daji tsakiyar hanya amma inda mutane suna zirga-zirga a kai sai ya tona rijiya fi sabilillahi sai wannan mutum ya tafiya sai ya tarar da rijiya a tsakiyar hanya dama ku dama kuma gashi ishirwa yayi kamar ya halaka shi ya galabaita sosai manzo Allah yake cewa fa nazala biha sai yayi tattake tala tale tale ya shiga cikin wannan rijiyar thumma kharaja ya sha ruwa ya koshi yayi nak ya sake yin tale tale dafa dafa ya fito daga cikin wannan rijiyar fa kalbin kalbun yalhathu yana fitowa baki rijiyar shi ya san ya shiga rijiya bai ga kare ba amma yana fitowa sai da tarar da ganin wani kare a baki rijiyar hasu yana yin lallage ya ci da harshen sa waje yana ta lallage wa huwa Kulu, sara min al'adash yana cin yana kartan danya ƙasa da ke kewaye da rijiya saboda zunzurutun ishirwa da ke damunsa sai kankari kasa ɗan danshin da ke jikin ƙasa da yake so ya sha ɗan sanyin da ke jikin ƙasa da yake dan lasa dan ya dan samu saukin ishirwa da ke damunsa faƙalar rajul sai shi wannan mutumin ya ce laƙad balaga hadha lakamil arsh da zai balaga minni mutumin ya ce wannan karan hakika irin ishirwar da ta matsa min irin ishirwar da ta dame ni irin ta ce ta damu wannan karan tsananin ishirwa da ta matsa min ina ga ita ta matsa wannan karan har ya zo yake cin ƙasa ma da haka yadda nake ji na ɗazu a cikin wahala shi ma yanzu na sai na cikin irin wannan wahalar fa nazar albira wannan mutumin sai sake yin tale tale ya ƙara komawa cikin rijiyar famala kuffahu sai ya cire huffinsa da ke kafarsa takalmin fatarsa huffi da ke kafarsa sai ya ciko shi da ruwa sai ya zo ya zuba wa karen a ƙasa karen ya sha ya koma cikin rijiyar ya ciko huffinsa da ruwa ya juye wa karen ya koma cikin rijiyar ya ciko huffinsa da ruwa ya juye wa karen karen yana sha yana koma ya ciko ya zuba karen karen yana sha har sai da karen fasakal kalb sai da karen ya ga ya tabbatar karen ya ƙoshi ya juya ya kama gabansa kenan ya ƙoshi yana gama yin wannan fa lahu Allah madaukin sarki sai ya gode wa wannan mutumin da ya shayar da wannan karan fa ghafara lahu duk zinuban da yake da shi Allah ya ce na yafe maka na maka afuwa albarkacin ka tausaya wa kare ka shayar da shi ruwa albarkacin ka yi rahama ga kare ni ma na yi maka rahama akan zinubanka qalu ya rasulullah sabai suka ce ya annabin Allah inna lana fil bahaim la ajran suka ce ya manzo Allah yanzu dabbobi ma idan muka tausaya musu dabbobi ma idan muka ji muka ji kansu dabbobi ma idan muka musu rahama muna da lada qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fi kulli zati kabdin ratibatin ajran manzo Allah ya dukkan wani wani halitta da yake da rai kuma hantarsa ɗanya ce kenan tana buƙatar ruwa in dai ka masa tausayi in dai ka tausaya masa ka ba shi ruwa ya sha ko ka ba sa abinci ya ci komai ko da dabba ce ko da yaro ne manzo Allah ya ubangiji zai baka lada irin wannan hadisin irin wannan hadisin ya sake zuwa akan wata mata karuwa ce cikin karuwan banu Isra'ila ta da daga yawon karuwancinta ta zo ishirwa ta dame ta ita ma ta sauka cikin rijiya ta sha ta sha ta koshi tana fitowa sai ta tarar da wani kare yana bakin rijiyar yana jin ishirwa ishirwa kamar za ta kashe shi da haka ita ma ta koma cikin rijiyar ta ciko huffinta ta juye wannan karen karen ya sha ya koshi Allah madaukin sarki ya gafarta mata zunubanta ka duba ka ga ta karuwa amma Allah madaukin sarki ya yafe mata zunubanta na karuwancin da take albarkacin ta tausaya wa dabba ta sha da ita ruwa da kaga wanda yake tabbatar mana kenan da Allah yake cewa Ar-Rahman mu zamanto masu rahama ma junan mu har a dabba zaka iya kai tausayi zaka iya kai rahama ma dabba ubangiji ya baka aljanna Allah ka bamu Allah ka bamu aljanna ah, akwai hadisi da wani bawan Allah ko wata bayar Allah ita kuma ta ƙi jin tausayin dabba ta ƙi tausayawa wannan dabbar ta ƙi yin rahama ma dabbar Allah ya sa ta wuta hadisin shi ma cikin sahih bukhari hadisi na 2365 abdullahi dan umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce uzzibat imra'atun fi hirratin Allah madaukin sarki ya azabtar da wata mata saboda wata kulya wata kyanwa Allah ya azabtar da ita habasataha tamatat ta ɗaure wannan kuliyar a gida ta sa ta a keji ko ta ɗaure mata ƙafa ko ta kulle ta a ɗaki yunwa ta kashe wannan kuliyar manzo Allah yake cewa sanadiyan wannan kuliyar fa dakhalat fi hannar Allah madaukin sarki ya ɗauki wannan matar ya sa ta a cikin wuta ya babbaka ta me yasa manzo Allah ya ce ita da ta daure kuliyar ko da ta kulle kuliyar ko da ta sa ta a cikin keji manzo Allah ya ce bata bata abinci ba kaga idan da ake ta tausaya kuliyar ta dinga bata abinci da Allah ba zai kamata da laifi ba amma bata ba wannan kuliyar abinci ba kuma bata bata ruwa ba kawai ta daure ta a cikin keji manzo Allah ya ce kuma bata kyale ta ba ta dinga yawo a cikin gida ko a kan garu ko a cikin anguwa tana cin ƙwari ko tana cin dabbobin da ke yawo a doron ƙasa irin su ɓera irin su su kadangare irin su irin su ko da suke ba sa cin tsakago Eh, duk rashin kirkin kuliya ba ta cin tsaka da haka manzo ya ce bata tabbata ta je ta ci dabbobi kanana da kiyawa a doron ƙasa ba ita bata tabbata ta yi kiwo ba kuma ta katange ta Ga shi ta mutu sanadiyan wannan Allah ya kona ta sa ta a cikin wuta wannan hadisin kaga yana tabbatar mana idan har mutum bai tausaya wa dabba ba sanadiyar rashin tausaya wa dabba yana isa Allah ya kona mutum a cikin wuta Allah ka tsare muka kiyashe mu hadisi ya tabbata a cikin littafin az-zuhud na ibn mubarak hadisi na 990 yana da na abu ibn humait ma da hadisi na 1454 hudu alhassan yake da labari cewa Hassan ibn Ali jikan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa la kullu jannata illa rahim manzo Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai mutumin da yake da jin kai kaga muna kan fassara ar arrahim ne manzo ya ce ba mai shiga aljanna sai mutumin da yake arrahim mutumin da ya zama mai jin kai ga bayin Allah mai jin kai ga halittun Allah mai jin kai ga dabbobi da ke rayuwa tare da shi qalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah kulluna rahim ai ya manzon Allah gaba ɗaya mu masu jin kai ne kowa yana da jin kai ai yanzu anan da Allah waye bai da jin kai akwai babu ai ba kowa zai yana da jin kai ai to sabai ma haka suka ce ya manzon Allah kulluna rahim ai gaba ɗaya mu kowa ma yana da jin kai in dai maganar tausayi jin kai ne kowa ma yana da shi Mazalla sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa laysa rahmati ahadikum nafsihi khassatan ni fa ba ina magana akan wai ɗayanku ya ji kan kansa da kansa ba ko ɗayan ku ya tausaya wa kansa da kansa ba ko ɗayanku ya ji tausayin kansa ba wannan nake magana ba walakin abin da nake faɗa cewa na maganar tausayi da rahama da jin kai shine yarhamun nasa ammatan manzo yace ya ya ji kan mutane gaba ɗayan su kayi abin da duk wani mutum idan ka san kayi abu zai sa shi a cikin damuwa to ka tausaya mishi kar ka yi Allah ya sa mun gane idan ka san in nayi abu kaza ni zan ji samu kwanciyar hankali ni zan ji daɗi amma zai cutar da wannan zai sa shi a cikin musiba zai sa shi a cikin bala'i manzo Allah ya ce to kai tausayin da kake ji wa kanka to wannan ba tausayi bane ka ji tausayin kanka kuma ka ji tausayin bayin Allah shine tausayin da Allah yake so Allah ya sa mun gane kaga kenan in ka duba wannan sai ka tausaya irin mutanen da akan sa shi kadai zai sa al'umma dubne cikin musiba haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yarhamuhum illa Allah ta'ala manzo Allah yake cewa kuma sannan ka sani ba me cikakken jin kan bayin Allah gaba ɗayan su sai Allah su kai kai iya abin da zaka iya wa bayin Allah duk wani abu da ka san in kawai bayan Allah za su samu sassauci a rayuwarsu za su samu jin kai a rayuwarsu manzo Allah ya ce to ka musu wannan shi ake cewa tausayi shi ake cewa jin kai wanda Allah zai kalle ka sa ka aljanna iya abin da zaka iya kai wanda yafi karfin ka barwa Allah dama yin jin kai gaba daya ma kowa da kowa wannan sai Allah ne bayan Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 1611 yana cikin sahih muslim hadisi na 2586 annuman ibn bashir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taral mu'minina zaka na ganin mu'minai manzo Allah ya ce zaka na ganin mu'minai fi tarahumihim wajen rahama ma junansu wajen tausayi ma junansu wajen jin kai ma junansu wata tawaddihim manzo Allah ce da kuma yadda mu'minai suke so suke son junansu suke kaunar junansu wata ta'atufihim nan ne mahallin shahid manzo Allah ce da yadda kuma suke tausayawa wa junansu kaga bayan manzo Allah ya ce tarahumihim suke rahama ma junansu wata ta'atufihim suke tausayawa wa junansu kaga arrahman da arrahim su zuwa hadisi guda rahama da jin kai manzo Allah ce kamatalil jasadi misalin mu'minai manzo Allah ce kaman gangan jiki guda ɗaya ne wajen tausayinsu ga junansu rahamarsu ga junansu soyayyarsu ga junansu kamar gangan jiki guda ɗaya ne idhashtaka udwan duk lokacin da wani bangare a jikin jikin ya samu rau ya samu rauni ko ya samu jinya ko ya samu rashin lafiya ta tada'a lahu sa'iril jasad duk sauran gangan jikin gaba ɗaya sai su taya wannan gabar jin zafin bisahari wal huma wajen jin zafi da zazzabi da raɗaɗi. shi yasa zaka ga abin da zai baka mamaki kankare za ka yi a wannan yatsan haka ne amma sai zama maka zazzabi ba ya sa ma ciwon kai ba ya sa ma karulu a hamata ba gulando za ka yi a kafa amma ya sa ma karulu a matsi matsi ya sa ma zazzabi ya sa maka ciwon kai Ga shi gaba ɗaya ce ke ciwo amma gaba ɗaya jikinka ya amsa to manzo Allah ya ce haka ake so ya zama kwatankwacin mumine haka ake so su rayu idan abu ya same ni ka tausaya min idan abu ya same ka tausaya maka idan abu ya same ka in ji ina kaunar ina son ka abin alkhairi idan abin shari ne manzo Allah ya ce in ji ina maka rahama ina ji ina maka jin kai haka ya kamata musulmi mu rayu shi yasa ake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sallam malamai suka kwatanta yadda suke rayuwa kaman kai ka ce kowa yana da burin ya tsuguna dan wanshi hau bayan sani wallahi haka sahabban manzo Allah suke zan dinga ji kaman tsugunna ka hau bayana kai ma kana ji kaman ka nan hau bayanka ka goye ni kai ni gida ko in goye kan kai ka gida ku duba za a samu mutum bayi da lafiya ba zai iya fitowa sallar jami'i ba saboda yadda sabon manzo Allah suke kaunar junansu suke son junansu suke tausayin junansu sabai su ce to an yi sahuwa na baya nan to me faru bai fito ba sai a ce ai bai da lafiya ba zai iya fitowa ba eh sai mu ce to ya ce to mu shiga gidansa sai mu shiga gidansa ni da kamar malamin wannan sai in kama hannunsa daura shi a kafada ta ya kama hannunsa ya daura sa a kafadar sa sai mu jawo shi mu kawo shi masallaci mu rike shi a tsakiyar mu dame shi haka yayi sallah mu sake kama shi da fada hawa mai da shi gida tausayi ku ba tausayi ba rahama ku ba rahama ba to haka sabon maiki sallallahu alaihi wasallam suke to haka ake so dukkan musulmai mu zama dukkan mu'mini mu zama muna tausaya junan mu muna jin kan junan mu muna kauna junan mu fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta walau kunta fadhlan انفضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الله يتشي فبما رحمة من الله لنت لهم ما ترحمه دا كدنغ السادر واغري سبا tausayi da kake wa sahabbanka ba jin kai da kake nuna wa sahabbanka ba Allah ya ce walau kunta fazzan da ka kasance mutum mai kaushin hali ghalizal qalbi mai yawan fushin zuciya abu kadan ka hantar wannan abu kadan ka zagi wannan abu kadan ka koru wannan abu kadan ka yi wannan tsawa Allah ya ce sahabban nan lan faddu min hauli ga da gaba sun watse sun barka waye da zauna a wajen manzon Allah amma kyan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yake zaune da shi Anas dan Malik yake cewa wata rana Umar dan Khattab yana ran gadi. kamar da muka san sayyidina Umar yana fita da daddare kewaye gari ba ya dinga duba wa yake da bukata waye bai da abinci waye yake neman taimako yana fita rangadi ya kewaye cikin garin Madina gaba daya to wata ran sayyidina Umar ya fita wannan rangadin za ta lalace wata ran da daddare kawai sai ya fita bayan gari yayi gadin mutane a bayan gari shugaban kasar musulunci na duniya ba amma da daddare mutane suna bacci shi ya fita yana musu gari a bayan gari kada wani ya tsallako ya cuce su barawo ya tsallako ya musu sata shi yake gadi yana shugaban ƙasar musulmai muna gane wannan to Umar ya fita wannan gadin kawai sai ya tarar da wasu tawagan mutane mahaya sun sayo sun siyo kaya in ma za su kawo cikin garin Madina su sayar ko za su wuce ta cikin garin Madina sun zo bakin gari dare ya musu ba su da masauki a cikin gari sai suka yada zango a bakin garin Madina suka sami inuwa suka yada zango za su kwana Umar da ya ga wannan tawagar sun yada zango gashi alama su sun gaji su ba san waye sayyidina Umar ba sun dai ga mutum haka ya zo ya wuce ta kusa da su kawai haka da yake ba wai wani mutum ne mai bodyguard da SS da sojoji da polisawa da jankwala duk babu wannan shi kadai yake yawo sun dai ga mutum kawai ya zo wucewa ta kusa da su haka ya wuce to ba san ma shi ne sayyidina Umar ba da sai na Umar ya gansu sai ya ga alama waɗannan mutanen sun fara kunce kaya sun fara sauke kayansu akan dabbobi kaga alama kenan kwana za su yi sai ya ji tsoron kada fa su kwanta alama su sun gaji kas su kwanta su yi bacci barayi su su musu sata sayyidina Umar a daren sai ya koma ya je sama Abdurrahman ibn Auf ya kwankwasa Abdurrahman ibn Auf kofa Abdurrahman ibn Auf ya ga tsakar dare sayyidina Umar ya zo ya ce ya sayyidina Umar me ya kawo ka tsakar dare haka gidana ya amiral mu'minin sai ya ce wallahi na zuciwa ne ta bakin gari na ga wata a wani ayarin mutane alaman su fatake ne kuma alama sun gaji sun yada zango a bakin gari kuma alamar su anan za su kwana da haka ina jin tsoron zuciyata ta gaya min cewa kada fa su kwanta gaba ɗaya su bacci ya kwashe su a zo a musu sata idan aka musu sata Allah zai tambaye ni ranar kiyama wani tsaro na basu aka musu sata me zan ce wa Allah la ilaha illallah da haka Abraham ibn Auf da Allah zo mu je ka taya ni mu je mu kwana muna gadin su mu je mu kwana muna gadin su tausayi ko ba tausayi ba rahama ko ba rahama ba yace zo mu je muna harisu mu je mu kwana muna gadin su su su kwanta su yi bacci mu kuma mu yi gadin kayan su mu yi gadin saboda sun sun wuce suna tafiya kaga tausayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam abrahama ibn auf yake cewa sai na fito muka ta wanda Sayyidina Umar sai muka zo muka zauna a kusa da su suna can su wasu ma san mun zo ba suna can mu ko muka zo muka zauna a nan da haka muna ta gadin su idan mun ga dabba ta yi kan kayan sai mu je mu kore ta in mun ji alamar motsi ta baya baya sai wani mai tashi ya je duba waye ne sai a ga babu kowa haka muka dinga yi har sai da asbahi ta yi muka ga alfijir ya keto to sai na Umar shi yake jin sallah masallacin manzon Allah sai ya ce ya ahalar rifqati as-sala sai ya ce ya ku wannan fatake wannan mahaya masu dauke da kaya lokacin sallah fa yayi ya ku mahaya lokacin sallah fa yayi Umar sayyidina Umar ya dinga tunatar da cewa lokacin sallah yayi har sai da gaba suka farka sai ya ce to Abraham ibn Auf tashi mu tafi bai tsaya ya ce musu ai jiya da daddare mun muku gadi na kula muku da kayan ku inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba dan su yayi ba yayi ne dan tausaya musu kuma dan Allah ka duba fa yanzu da Allah sayyidina Umar yabo yake ma anan idan da yabo yake ya kamata musu bayani ba ya ce to wallahi da kokonta kuna bacci mun kwana muna gadin ku tun karfe 10 dare muka zo kaga ko ba komai ko ba za su biya shi ba za su gode masa ai amma ba dan wannan sayyidina Umar ba ke ba yana da tausayin mumini da mumini tausayin musulmi da musulmi da haka mutum ko ba zai gani ba ya zama kana tausayinsa idan za ka nuna masa rahama ba sai ya gani ba ka nuna masa rahama Allah zai baka lada Umar ɗan Khattab wata rana shi sai na Umar ɗin kamar yadda Imam Sarmakandi ya kawo cikin littafin Tanbihul Ghafilin yake cewa wata sai na Umar yana tsaye sai ya ga wani mutumi tsoho tsohon arni yana daga cikin kafiran amana da aka yi rijiyar tun zamanin annabi da aka tun yana saurayi yake ba da jizya kaga ba musulmi bane kuma ya tsufa kuma gashi bai musulunta ba sai sai na Umar ya ganshi wannan kofar gidan ce alaro a taimaka min da abinci alaro sai wuce kofar gidan nan sai wuce kofar gidan nan gashi ya tsufa tugub fa qala na Umar Umar dan Khattab sai ya ce masa zo bawan Allah da ya zo sai yake cewa kai waye ne sai ya ce aini ina cin ahalu zimma nina daga cikin kafirin da aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da mu a garin Madina babu yaki, babu fada babu cin amana babu komai yace kuma har ka tsufa haka yace eh. Umar Umar yace ma ansafnaka akhadna kaljiziya. jizya yace ban maka adalci ba idan tun kana saurayi zaka dinga ba mu jizya bayan tsufa ya same ka rauni ya same ka kuma ya zama ba za mu taimaka maka ba sai na Umar yace idan muka maka haka ba mu tausaya maka ba sai na Umar ya ina ne gidanka ya ce na waje kaza waje kaza ya ce mu a nuna mun aka ji aka nuna masa ya ce ka zauna a gidanka daga yau a baitul mal za a na baka abin da zaka ci na wata daya abin da zaka dinga ci na wata daya sannan za a na baka kuɗin kashewa za a na kula da lafiyarka za a na maka komai saboda tausayi tsakanin musulmi da kafirin amana rahama ko ba rahama ba yan wa wallahi idan muka dauki sifan ar-rahman na Allah wallahi al-azim ko fada ba za a yi ba cikin musulmai wallahi shi yasa muka tsaya zamu bude da gaban nan saboda mu fahimce ta sosai da Allah yake cewa Ar-Rahman Allah yana so mu zamanto masu rahama ma junan mu ne Allah ya sa mu gani Imam Al-Baihaqi ya rawaito hadisi a cikin Shahabul Iman hadisi na 10891 Hassan ibn Ali yake cewa Annabi sallallahu alaihi sallam ya ce badila ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salati manzo Allah ya ce zababbu cikin al'ummata nagartattu cikin al'ummata bayin Allah masu tsada masu daraja cikin al'umma ta ba za su shiga aljanna wai saboda yawan sallar su ba ba yawan sallah ne zai shiga da su aljanna ba wala siyamin mazalla yace ba yawan azumin su ne zai shiga da su aljanna ba walakin mazalla yace kaman ka tambaya me zai shiga da su aljanna mazalla sai yace yarhamuhumullahu ta'ala Allah madaukin sarki zai shigar da su aljanna ne bi salamati sudur saboda suna da wankakkiyar zuciya wa sakhawatin nafs suna da zuci rai mai karamci war rahmatu kalmar ta zo manzo Allah sai ya ce da rahama da tausayi da jin kai li jami'il muslimin ga dukkan musulmai sai ya zama sallar ka bar saka aljanna ba amma tausayin da kake bayan Allah ya saka aljanna shekaran jiya na bada Isar wani musahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana zaune manzo Allah ya ce dan aljanna zai shigo aka ga ya shigo can manzo Allah ya cewa yanzu ma dan aljanna zai shigo washe gari aka ga ya shigo wani sahabi ya makale masa wuta ya rike shi bambatu bamba kwanan shi uku a gidan gidansa ya gaba abin da yake yi na azu a gani sai wuturi kawai da kuma rakatai da fajiri sai ce bawan Allah ni fa naji manzo Allah ya fadi abu ne akan ka cewa kai dan aljanna shi sa na biyo ka yace ni in dai ibada ne kaga iya abin da nake yi sai har ma sahabin da ya gama gadin sa zai tafi sai ya ce zo ya ce ni a zuciyata abu ɗaya na san in Allah ya bani aljanna na san albarkacin wannan Allah ya bani aljanna ya ce me ni ya ce ba ni da urjin kowa a zuciyata duk wanda ya min abu a take nake yafe masa saboda tausayin musulmi da musulmi ya ba shi aljanna ko ba shi aljanna ba anan an kira maganar sallah an kira maganar azumi shi yasa manzo Allah ya ce akwai wasu bayin Allah selected mutane VIP mutane bayin Allah na musamman da Allah zai ba su aljanna albarkacin rahama da suke wa tausayi rahama da tausayi da suke wa bayin Allah junansu ma junansu Allah ka sifanta mu da tausayi ma bayinka Imam Dalami ya rawaito hadisi a cikin littafin sa Al-Firdaus hadisi na 1499 Anas dan Malik yake cewa arba'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda hudu min haqqil mus abubuwa guda hudu arba'un min haqqil muslimin alaik manzo Allah ya ce kowanne musulmi ya ji abubuwa guda hudu haƙƙin musulmi dan uwanka ne akan ka Kowanne musulmi ya sani akwai haƙƙi na akan ka guda hudu kai ma akwai haƙƙin ka kai na guda hudu manzo Allah ya ce dole sai na sauke ma kai ma dole sai ka sauke mu in fade su oh dole ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an mahasini mahasinihim manzalla ya yace idan dan uwanka musulmi yayi ibada in dan uwanka musulmi yayi ibada to ka taimaka masa wajen dogar da shi akan wannan ibadan wajen tabbatar da shi akan wannan ibadar mutum ne da baya fita tarawihi yau sai ga ya fito tarawihi manzalla ya ce to ka taimaka masa wajen ya doge sai ka ce sa wani abin mamaki yana ka fito sallah alhamdulillah ka rungume shi ma dan dadi ka ce wallahi ina da wata ɗari biyar don Allah ka yi haƙuri ma kyautatta da me yasa baka fita ya ce wallahi tallahi ka san mutum ya sha ruwa ya gaji sai ce karka damu wallahi shi shedan ne yake gajiyar da kai in Allah ya yarda kullun na sha ruwa zan biyo maka mu dinga tahowa tarawi ga wata ɗari biyar ma ka sha kanka na anjima haƙƙinka ne ka tabbatar da ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi akan yi Allah da'a abu na biyu manzo Allah ya ce kuma idan ka ga yayi laifi to ba a yadda ka je ka zauna a majalisa ka ce kai Allah mai iko jama'a duniya ta lalace wai mutane wai so kake kai calling attention fa baka so ka bada labarin wani ya ji wani bai ji ba so kake ka samu complete attention ce wallahi wai wani ne bai fara kaza fa wani a girman shi fara shaye shaye fa wani a girman shi fara neman mata fa manzo Allah yake cewa wa anta astaghfiru li dhanbihim duk lokacin da ka tabbatar mutun yayi laifi ka je ka same shi ka mai nasiha tsakaninka kai da Allah kai sujada ka ce ya Allah wani ka ne yayi maka laifi yayi maka zunubi Allah ina roƙan masa kai ya ubangiji Allah ka yafe masa lokacin da ka yafe masa ya sani kai na kan ba lalle Allah ya karba a kansa ba amma kai sai mala'iku su ce ya Allah shi ma yana da laifi kaza kaza Allah ka yafe masa kai naka automatic ne mala'iku za su roƙan maka Allah ya yafe maka amma kai naka akan shi ba tabbas ne zuwa ya firi ba kai kafin shi ma yi ba shi yasa manzo Allah ya ce haƙƙin ka ne ka nema masa gafarar zunuban shi wa an li mudabbirihim dukkan mutumin da aka ce je nemo kuɗi ya fanshi kansa ya zama ɗa yana bawa manzo Allah ya ce ka masa addu'a Allah madaukin sarki ya bashi abin da zai biya ya zama ɗa wa an tuhibba ta'ibihim manzo Allah ya ce wanda da tsohon mai laifi ne wannan tsohon fasiki ne tsohon criminal ne ya tube ya daina manzo Allah ya ce to ka nuna soyayya ga wanda da yana sabon Allah ya tube ya daina rahama ko ba rahama ba rahama da mutum ne yana shan sigari ya daina mazinaci ne ya daina dan taba ne ya daina dan tiramul ne ya daina manzo Allah ya ce ka nuna soyayya ka gare shi haƙƙi ne saboda ka tabbatar da shi dan kar ya koma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Jabir bin Abdullah al-Ansari haka yana cikin sahih Muslim ma hadisi na hamsin. Jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma min nabiyyin illa wa qarra al-ghanam babu wani annabi cikin annabawan Allah face sai da ya kiwon tumakai da awakai qalu ya rasulullahi wa anta ra'aita suka ce ya manzo Allah kai ma kai kiwon tumakai da awakai da yake kaga ƴan Makka su Jabir sun san manzon Allah ne a garin Madina lokacin da yake Makka ba su san shi ba qala na'am manzo Allah ya ce kwarai kuwa ni ma nayi kiwon tumakai da awakai fa ana qarraitu manzala yace ni ma da ko ganin nan yanzu haka nayi kiwon tumakai nayi kiwon awakai malamai suka ce me hikimar da yasa duk annabawa suka yi kiwon tumakai da awakai Allah madaukin sarki ya daura wa kowane annabi sai yayi kiwo ne saboda ya koyi tausayi ya koyi rahama ya koyi jin kaima dabbobi kafin a daura masa nauyin mutane da wanda yake kula da mutane da wanda yake kula da dabbobi dan Allah wa ya fi samun kutu wa ya fi shan wahala mai kula da dabbobi mana kana kaɗo wannan wannan tana yin nan kana koro wannan wannan na yin nan haka ne ba to idan ka koyi tausayi ma dabbobi ka koyi rahama ma dabbobi lokacin da za a ɗaura maka da'awar mutane ba zai baka wahala ba ko malami mai da'awa wanda yake kiwo ya fi tausayin al'umma akan wanda baya kiwo Za ka samu malami idan yayi wa'azi yayi wa'azi aka isa ya ce ya Allah nayi singi Allah duka tsine musu albarka haka ne amma idan kai kiwo za ka koyi tausayi ka gama ce idan tana kiwon kaza idan kazar ta bata da lafiya sai ga ta dauki kazar ta rungume ta haka akwai matar da tana kiwon kaza kazar ta bata da lafiya ana sanyi sai ta je ta sa kazar da ita da kazar shiga bargode su kwanta tausayi ko ba tausayi ba tausayi annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar da malaman tarihi suka rawaito Allah madaukin sarki kaga ya zaba annabi Musa yi haka ne to shikenan ya ce ya rabbi annan Musa ya ce ya Allah me yasa ina so in san dalilin da yasa ya ubangiji karki na matsayin zababbe cikin annabawanka kaga ulul azumi guda biyu annabi Musa yana ciki ya ce ya Allah me yasa ka zabe na zama na musamman kake kaunata ya Allah kake so na sai Allah madaki sarki shi annabi Musa saboda rahamarka ga halittuna yasa nake nima na zabe ka ka zama na musamman nake son ka nake kaunar ka sai annabi Musa shi ya ma manta da abin da yi sai ya ce ya Allah me nayi mahalittunka yasa kake nuna min irin wannan kauna da soyayyar annabi Allah madaki sarki sai ya ce wannan mutumin nan wadda ya baka kiwo na shekara goma kan zaka yi kiwo zaka masa kiwo ya aura maka essa akwai ran da ka taba tafiya kiwo da tumakansa sai wata dabba cikin dabbobi kana kora su a tare ita kuma sai ta balle a guje abin da muka faɗa yanzu annabi Musa ya naɗa kafan wanda sai bita ɗari tana gudu yana gudu tana gudu yana gudu har sai da ya je ya kama ta da ya kama ta kasan zaka ga tana haki ai tana haki tana haki annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya kamo ta sai ya sa ta a jikin kirjinsa haka dan tausayin wahala da ta sha wajen gudu shi ma bai sha wahalar ba shi ya fita ma sha ba sai Allah yake cewa lokacin da ka ɗauke ta ka rungume ta a ƙirjinka sai ka ce mata ya miskina ya ke miskiniyar dabban nan a at'abtani kin gajiyar da ni wa at'abti nafsiki kuma kin gajiyar da kanki yanzu a gudun da kika yi kin gajiyar da ni kuma ke ma kin gajiyar da kanki farahmatuka ala khalqi kalmar ta zo Allah madaukin sarki sai ya ce farahmatuka ala khalqi tausayin da ka nuna wa wannan akuyar istafaituka wannan yasa na zabe ka wa akramtuka bin nubuwa na baka annabta qala ya musa إني اصطفيتك على الناس bi وبكلامي kaga Allah ya ce ya Musa inni tsafaituka Allah ya ce na zabe ka bi risalati da manzanci na wa bi kalami kuma na yi magana da kai fa khudh ma ataituka Allah ya ce ka karba abin da muka baka na annabtan nan da karfi wa kun mina shakirin ka zamanto masu godiya wajen wannan ta shi da muka maka kaga shi annabi Musa wannan lokacin da yana ake ba ma bashi annabta bai bayan ya gama kiwon ne ya ɗauki matarsa suna hanyar tafiya garinsu su Masar a hanya Allah ya bashi annabta Allah ya ce tausayinka ga bayi na yasa na kalli abin da kai Allah ya ce na karrama ka da annabta la ilaha illallah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2699 abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara almuslimu dunya dukkan mutumin da ya sitirta wani dan uwan shi musulmi a gidan duniya mutum ne baka san shi da shan sigari ba rana ɗaya kawai ka ji wucewa ta wani lungu sai ka ga ya ja ta yi jajawur kuma sai kuka haɗa ido gashi a bakinsa ka ga inda hannunsa ne ba sai ce kai zo karɓi wannan abin naka da ka bani ka je fitsari kar ya ƙona ni ni ba wannan ba hali na wani kaga zan yi wani dabarar ko to amma gashi a bakinsa ya isa ce ba sha yake ba manzo Allah ya ce idan ka ga musulmi yana wani abu mara kyau a gidan duniya sai karfa masa asiri a gidan duniya to Allah maɗaukin sarki zai rufa maka asiri duniya da lahira duk mutumin da ya ga wani musulmi yana cikin damuwa man naffasa an akhihi kurbatan min kurabi duniya musulmi ka gaishe yana cikin damuwa sai ka tausaya masa kai masa rahama ka ji kansa kai hanyar da zai fita a cikin wannan damuwar yanzu rahama ta zo ko bata zo ba manzo Allah yake cewa naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah kai ma Allah maɗaukin sarki zai yaye maka wata damuwa cikin damuwoyin ranar kiyama yanda ka tausaya wa bawan Allah a duniya haka Allah zai tausaya maka a filin kiyama aljaza'u min jinsil amal wallahu ta'ala fi auni al-abd manzo Allah yace ubangiji fa yana cikin taimakon bawa wajen tausaya masa da jin kansa ma damal abdu fi auni akhihi muslim matukar bawa yana cikin tausayawa bayin Allah da agaza musu da jin kai in dai kana jin kan bayin Allah kana tausayawa bayin Allah kai ma Allah zai ji kanka kai ma Allah madaukin sarki zai tausaya maka Allah ka ba mu zuciyar tausaya ka Allah dan ka tausaya mana al-imam abi daud ya rawaito hadisi daga abdullahi ibn amru hadisi na 4943 yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai masu tausayawa junansu masu tausayin junansu arrahman zai tausaya musu arrahimun yarhamuhumur rahman masu tausayawa bayan Allah masu jin kan bayin Allah su ma Allah mai jin kai Allah mai tausayi zai tausaya musu jiya jikansu irhamu ahlal art, mazalla sai ba mu shawara Ya ce mu tausaya wa bayin Allah da ke rayuwa a doron ƙasa yarhamukum man fis sama'i wanda yake sama kuma zai tausaya muku zai ji kanku zai agaza muku haka na Imam Abu Dawud ya sake rawaito hadisi daga Abi Huraira hadisi na 4944 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tanzi'u rahmatu illa min shaqi idan kana so ka gane cewa kai shaqi ne kai nagartaccen bawa ɗan aljanna ne ko kai shaqiyin bawa ɗan wuta ne manzo Allah ya ce ga ma'auni ka auna ka gani kana da tausayin bayan Allah eh ina da tausayin bayan Allah to alama cewa kai kana da hali na 'yan aljanna idan kaga bayan Allah suna cikin halin kakana kayi babu ruwanka babu abin da yake damunka kai dan kasuwa ne a watan Ramadan bayan Allah suna buƙatar siga suna buƙatar shinkafa suna buƙatar sassaucin abin da za su dinga buɗe baki da su kai kuma lokacin kake ƙara musu kuɗi dan abinci ya tsada to mazalla yace ya ce ga hadisi ka gane cewa kai shaƙi ne ashaqi la tanzi'u rahmatu illa min shaqi manzo Allah ya ce ubangiji bai cire tausayi bai cire rahama bai cire jin kai a zuciyar mutum sai idan mutumin shaqi ne amma in dai mutum na da sauran imani a zuciyarsa manzo Allah ya ce ubangiji zaka ga ya sa rahama da tausayin bayan Allah a zuciyarsa Allah ka sa muna cikin bayinka masu tausayi dan Allah ka bamu aljanna ibn sarj ya hadisi daga maiki sallallahu alaihi wasallam abi daud mazala yake cewa man la yarham sagirana dukkan mutumin da bai jin kan yara ƙanana bai tausaya wa yara kanana bai rahama ma yara ƙanana wa ya'rifa Kabira na? kuma bai san haƙƙin babba a cikin al'umma ba shi babu ruwansa da babban mutum akwai mutumin da za ka ga shi a tunaninsa wai birgewa ne ya zama shi bai cin mutunci ma sai ga manyan mutane bai yin tsiwa sai ga manyan mutane bai faɗa ma sai da manyan mutane idan yaro ya mai reni sai ya je sallama baban yaron sai ya daga baban ya buga da ƙasa ya ce ɗanka ne mu rashin kunya akwai mutumin da bai ganin darajar manyan mutane ko da na minti ɗaya manzo Allah ya ce to duk mutumin da bai girmama na gaba da shi ƙanana kuma baya tausaya musu ƙaramin yaro ya faɗa kwata bai tsaya yayi sympathizing ba yaro ƙarami ya faɗi ya ji ciwo bai tsaya yayi sympathizing din shi ba yara suna faɗa an fasa wani baki ce kun dade ba ku yi ba kafin ku yi faɗa nawa suka yi faɗa kai ku matsa ku ba su waje ba ka tausaya wa yara ƙanana maraya ne makwabcinka ya rasu ya bar yana ƙanana marayu ba ka tausaya musu mazala ya ce dukkan mutumin da bai tausaya wa ƙanana da ke cikinmu bai girman manya da ke cikinmu annabi ya ce ranar farai samin na baya tare da mu Ka ga wanda ba sa tare da manzon Allah fadewa yanzu kai da kai kanka ana aka baka fotilip fotilip ai na ga tama kaɗan wanda zaka cika ko yanzu a nan wadda ka sani bai tausayin yara ƙanana bai darajanta manya nawa ka sani kai ma yan wuta da yawa ai manzo Allah ya ce duk wadda bai bai manyanmu manyan mu bai jin kankananan mu manzo Allah ya ce to bai tare da mu Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Huraira hadisi na 6010 yake cewa qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wata ran yayi sallah da zai sallah sai muka tsaya bayan manzo Allah muka yi sallah sai wani balarabe ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan abin da ya faru shine wata rana manzo Allah yana cikin masallaci tare da sahabbai lokacin sallah yayi an yi alwala ana jiran lokaci yayi a tare iqama kawai mutumin sai ya shigo masallaci kamar zaman mu hakan nan kawai ya keta ya keta ya tsallaka mutanen nan kawai sai ya zo ya samu gabace ya ce wannan dan matsa sai ya matsa ya dauka zama zai yi kawai sai ya cinci sai ya sunce lawurjansa ya sunce da zugiyarsa kawai maga ya sauke wando ya tsugunna ya fara fitsari sabai suka yi shi kai kai kai mazala ya ce ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi wasu sun fara kokarin kai mai naushi wasu sun fara mai fada mazala ya ce duk a kyale shi aka kyale shi sai da ya gama fitsarin sa annabi ya ce to a nemo guga cike da ruwa aka ciko guga da ruwa aka zo aka kwara a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi ya ce da Allah bawan Allah dan zo mana fuska cike da fara'a rahama ko ba rahama ba tausayi ko ba tausayi ba mazala ya ce zo mana sai ya zo ya zauna mazala sai ya ce kaga wannan wajen da aka dan kebe ya ce kwarai na gani ya ce sunan shi masallaci ba a komai a cikinsa sai sallah sai karatun ƙur'ani sai ibada sai abin da ya shafi addini ba wajen fitsari ba ne karkana na yin fitsari ciki ya ce ma ra'aitu mu'alliman ban taɓa ganin malami da yake karantar da al'umma da ya iya karantarwa irin annabi ba ya ce manta harami bai kyare ni ba bai zage ni ba bai mun tsawa ba bai mun faɗa ba bai ɗaga min murya ba kaman da gani sai shi yake wa magana cikin ruwan sanyi cikin tausayawa da jin kai da sire zuciya manzo Allah ya min nasiha to manzo Allah ya gama masa nasiha a wata ruwaya malamai suka ce a lokacin ya musulunta da aka masa nasiha sai aka tada sallah ana tada sallah sai tashi shiga cikin sahu aka yi sallah da shi to a cikin sallar ne Abu da yake ba mu labari a cikin sallarsa sai aka je na addu'a yana cewa Allahumma arhamni wa Muhammadan a cikin sallafa kowa yana ji a masallaci yana cewa ya Allah ka ji kaina ni da Muhammadu wala tarham ma'ana ahadan yace Allah amma daga ni sai shi karka ƙara na uku duk mutanen nan ba su da kirki yace Allah kada ka ji kan kowa anan Allah kada ka tausaya wa kowa anan Allah kada ka kada ka wa kai wa kada ka wa kowa rahama anan falamma sallama lokacin da manzo Allah ya idda sallah ya sallama qalil arabi manzo Allah sai ƙara kiran shi yace bawon Allah zo mana laqad hajjarta wasi'an manzo Allah yace ai abin da yake mai yalwa mai fadi ai kuma ka zo ka taƙaice ta iyani da kai Abu Hurairah da shi yake cewa a hadith Bukhari yuridu rahma da manzo Allah yake nufi shine ka takaice rahama daga ni sai kai me yasa ai rahamar ba taka wace in rahmati wasi'a rahamar Allah tana da yalwa ka bari ta shafi kowa mana idan an bani an baka an ba wa kowa kai mai asarar ka. sai ya ce eh ya manzo Allah to ai kaga su lokacin da nazo din ba irin yadda ka tinka na ka sinka ka tinkaye ba su din manzo Allah ya ce a'a rahamar Allah ka roƙon wa kowa yanzu anan manzo Allah ya nuna masa cewa idan za ka ji tausayin bayan Allah ka buɗe ta yi faɗi an gane sannan imam qatada jarir ibn abdullahi al-bajali ya roto hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hadisin na cikin sahihain manzala na cewa man la yarham la yurham manzala ya ce duk mutumin da bai jin kan bayan Allah to Allah shi ma ba zai ji kansa ba duk mutumin da bai tausayin bayin Allah to shi ma Allah ba zai tausaya masa ba a wata ruwaya manzo Allah yake cewa man yarhamun nas la man yarhamun nas yarhamuhullah a wata ruwaya man la yarhamun nas la yarhamuhullah duk wanda yake jin kan bayin Allah Allah zai ji kan zai ji kansa duk wanda bai jin kan bayin Allah Allah ba zai ji kansa ba katada yake cewa an ba mu labari Katada, ibn da amatu Sadusi ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas wanda suke fassara Qur'ani yake cewa an ba mu labari a cikin littafin injila akwai akwai rubutu da ke cikin littafin injila cewa yabni adam kama tarhamun nas kama tarham kaza fa kadhalika turhamu wannan magana na cikin littafin bible at-taura kenan bible new testament yabni Adam ya kai dan adam kama turham fa kadhalika kama tarham fa kadhalika turham kamar yadda gwargwadon yadda kake jin tausayin bayin Allah kake jin kansu gwargwadon yadda Allah zai ji kanka gwargwadon da Allah zai tausaya maka wa kaifa tarju an yarhamaka Allah wa anta la tarham ibadahu ta yaya zaka yi tsammanin Allah ya ji kanka ya tausaya maka ya maka rahama kai kuma baka jin kan bayin Allah baka tausaya bayin Allah ta yaya kake tsammanin haka ya dace da hankali ya dace da hankali manzo Allah ya ba mu labarin wani mutumi hadisi na cikin sahih bukhari yana cikin mirqatul mafate manzo Allah yake cewa mutum ne mai arziki bai da aiki sai ba mutane bashi amma sai ya ce wa bayin masu karbin masa bashi idan kuka je wajen mutum sai ya ce muku babu bashi babu kuɗin da zai biya bashin sa ku kyale shi ku sake sa wa'adi kada ku matsa masa haka ya gaya wa masu karɓar masa bashi kuma haka suke yawo Allah ya ce sai ya zama kwanan shi ya kare ya mutu laifuffukansa da ke tsakaninsa da Allah sai zama sirrin jayi zunubansa da haka laifuffukansa sun yawa akan aikin ladansa har an kamo shi za a tafi da shi wuta sai Allah madaukin sarki ya ce wannan ba wannan ba wannan na mai kaza mai kaza ba kace shine ya Allah sai Allah ya ce yana tausaya wa bayina yana jin kan bayina yana daga musu kafa da haka mu muka fi cancanta da mu tausaya masa mu ji kansa ku kyale shi da zunuban nashi tafi aljanna kaga yanzu gwargwadon da ka ji tausayin bayan Allah gwargwadon da kai ma Allah zai ji tausayinka Abi Jarda yana da wani abu da yake a cikin garin Madina yana bin layi layi kwararo kwararo yana neman yara Abu Jarda, fi sahabin manzon Allah a lokacin yara suna zuwa farautar tsuntsaye yara a garin Madina suna kama tsuntsaye idan suka kamo tsuntsaye sai su daure su da igiya irin abin da yara suke nan sai a sake tsuntsun ya ji kamar zai tashi amma da igiya a kafa sai yayi nisa sai ji an jawo shi to shi abu da da sai ya sami yaro sai ya ci yaro ka bani wannan tsuntsun naka manan baka kuɗi yanzu kaga ya tausaya wa yaron ai sai ya karɓi tsuntsun a hannun yaron sai ya ba wa yaron kuɗi sai ya kunce ya sai tsuntsun ba saboda tausaya wa tsuntsaye a irin yadda yara suke azabtar da tsuntsaye wani lokaci aka samu kafa tsuntsu ta fita sai ya kunce kafa tsuntsun sai ya kyale tsuntsun sai ya ce je ka yi rayuwa cikin walwala abu darda tsuntsaye ma tausaya musu yake da wanda yake fatan Allah ya bashi aljanna muna ganewa shaqiq zahid wanda daga cikin magabata yake cewa idza zakarta rajul bisu falam tahtamu lahu tarahuman fa anta rajul su'in ya ce duk lokacin da ka zauna sai ka ambaci wani mutumi akan wani hali da yake mara kyau mutum yana wani hali mara kyau haka ba daɗin ji ya ce amma lokacin da ka tuno shi a zuciyarka ko kai kaɗai kana zaune faɗo maka ko ka ambace shi da bakinka kai kaɗai amma sai ya zama a zuciyarsa falamta hatammu lahu tarahuman kun gabar sai ya zama baka damu da tausaya masa akan halin da yake wuta zai kai shi ba baka damu da jin kansa akan halin da yake bayi da kyau ba baka yi masa rahama ba baka tausaya masa da yace kai ma mutumin banza ne ba gane ko ba gane ko idan yanzu misali kana zaune sai ka tuno wani mutumi da mutumin kirki ne bai neman mata sai fara neman mata ai kana zaune zaka iya tuno shi ai yace to sai ka tuno shi a ranka da ka tuno shi a ranka kaga za ka ji abin ba daɗi ba Ya ce, a lokacin da ka tuno shi matuƙar ba ka tausaya masa ba akan halin da yake ciki wuta zai kai shi ko zai sa shi cikin musiba ko zai ja masa fushin Allah ba ka tausaya masa ba Ya ce to kai ma mutumin banza ne kai ba mutumin kirki ba ne? saboda ya kamata abin da ya samu dan uwanka ai ya same ka yanda dan uwanka ya faɗa cikin musiba akwai buƙatar ka tausaya mishi dan saboda haɗarin da yake ciki Malik ibn Unais Malik ibn Anas yake cewa labari ya zo min daga Annabi Isa alayhi salatu wassalam cewa Annabi Isa ya ce la kalama kada ku yawaita magana ba tare da ambatan Allah ba wannan sai sa zuciyarku ta ƙiƙashi kuma babu zuciya mafi nisa daga Allah sama da zuciyar da ta yace wala tanzuru fi uyubin nas ka'annakum arbabun kada ku dinga tsayawa kuna duba laifuffukan mutane kamar ku ne allolinsu yanzu wa yake tsaya ya duba laifin bawa ba ba ne, to kada ku tsaya kuna bin kwakwaf akan sai kun gane wani laifin me yake yi wani laifin me yake yi wani me halinsa kada ku dinga bin laifuffukan mutane kamar ku allolinsu ne yace wanzuru ilaiha ka annakum abid ya ce ku dinga duba laifuffukan mutane ku dinga zama da mutane ku dinga mu'amalantar mutane kaman ku bayinsu ne yanzu bawa ya isa yake leƙa mai ubangidan shi yake yi yana da nahurumin ya ce to haka ya kamata ka rayu ka dinga zama da mutane baya baya kana tausaya musu kana kada kana war neman laifin me suke yi in suna laifi ai ba kai sukewa ba dinga tausaya musu kai ma Allah sai tausaya maka yace wa innaman nasu rijalun mubtalin annabi Isa yake cewa mutane duk mutane daga gani in ma ya zamanto mutum ne wadda Allah ya jarrabe shi wa mu'afan ko kuma wadda Allah masarki ya kubutar da shi daga sabo mutum ko da ya zama mai sabo ko da ya zamanto wadda Allah ya kare shi daga sabo yace farhamu Musa bala ku dinga jin tausayin wadda Allah ya jarrabe shi da sabon Allah farhamu ku dinga tausayin ku dinga tausayawa duk wanda Allah ya jarrabe shi da sabon Allah hamdulillah alal afiya sannan wanda Allah madaukin sarki ya taimaka masa waje bin Allah ku taya shi Allah godiya shi kuma dan ba wayansa bane kaga annabi Isa cewa yake duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da sabo mu dinga tausaya masa Baus yake cewa idan kana so ka hada at-taura da injila da qur'ani ka faɗe su a kalma guda uku ya ce gaba ɗaya a taura da injina da ƙur'ani suna cikin kalma uku magana ta shi ne. ka ji tsoron Allah sama da tsoron da kake ji wa kowa kenan tsoron da kake ji wa Allah tsoron Allah da zaka je zama ya fi tsoron da kake zama tsoron da kake wa Allah babu wani wanda kake jin tsoronsa sama da tsoron da kake ji na kake wa Allah wato abin da yake nufi shine ya zama tsoron yanda zaka dinga jin tsoron Allah ya zama shine kororuwa babu wani wanda kake jin tsoron sa sama da tso yadda kake jin tsoron Allah ya zama tsoron Allah ne a sama sama da tsoron da kake ji wa kowa tsoron da kake wa kowa ya biyo kasa shine abin da yake cikin Qur'ani ba wattaqullaha wattaqullaha wakhshallaha ba shi bane ba wa khafuni Allah ya ce kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoron Allah inda ya kuma mai na gaskiya ne wani ce sifa ta fari ya ce abu na biyu da attaura injila kurani sun hada ne, ka ji tausayin ɗan uwanka sama da yadda kake jin tsoronsa an gane idan za ka ji tsoron idan za ka ji tausayin ɗan'uwanka uwanka kuma sama da yadda kake tsoron sa ji yadda kake jin tsoron mutum to ya zama tausaya masa da kake ya fi tsoron da kake ji masa ya fi jin tsoron sa da kake yi yanzu misali kana jin tsoron mahaifinka ai ko haka ne ba kana jin tsoron ubangidanka ba to ya zama yadda kake tausayin sa yadda kake rahama gare shi yadda kake jin Allah ya masa rahama ya ji kansa ya zama yadda kake tausayin sa ya fi yadda kake tsoron sa an gane wannan asar kuwa sai ya zama yanzu lada zaka samu ba zunubi ka samu ba dan idan soyayyar sa ta yi nisa ta wuce ta Allah ya zama Allah ka zunubi zaka fada haka ne ba to amma idan ya zama tausayin sa kake yi kullun zaka na ganin shi a matsayin bawan Allah ne da ke bukatar rahmar Allah wannan sai sa kai kuma Allah ya baka lada abu na uku yace sai ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka yace wannan shine abin da Qur'ani ya karantar Injila ta karantar Zabura ta karantar Umar ibn Abdul Aziz yake cewa dukkan mutumin da ya so abubuwa guda uku zuwa ga Allah to ya rabauta al'afu inda al-muqaddara yace duk lokacin da kaga mutum yana da sifofi guda uku nan ba to a wajen Allah wannan mutum ya riga ya rabauta yace na fari shine mutum ya maka laifi kana da daman karama sai ka masa afuwa an gane mutum ne zo ya bige ka yaro karami zo ya bige ka bai sani ba ka kana da daman ka wanka masa mari ba ka sako kayan ka fari kalkal a wanki a goge zaka yi sallar juma'a kawai yaro yana wasa da da kwata kawai sai watso maka ya zaka ji ranka in ka mare shi zaka dan huce ba to amma sai ka masa afuwa kana da daman ka dauki fansa to wannan halin ya fi komai daraja a wajen Allah sannan wal qasd fil jidda ya zama kuma ka dinga nufatar abi iya kokarinka fattaqullaha mastata'tum yace abu na uku shine arifqu bi ibadillah ya zama kana tausayin bayin Allah idan ka samu wannan halaye guda uku yace a wajen Allah ka rabauta har ma yake cewa marifqu rifqu bi ibadillahi arfa'ullahu bihi yace dukkan mutumin da ya tausaya wa bayin Allah to shi kuma Allah zai tausaya masa sama da yadda yake tausaya wa bayin Allah Allah ya sa mun gane wannan karatu Allah muna roƙonka ubangiji Allah ka tausaya mana Allah ka bamu zuciya mai tausayi mai jin kai mai rahama wannan na daga cikin gabobi da suka rike mu in Allah ya yarda mun zo kuma mun cin musu gobe in Allah ya yarda zamu shiga alhamdulillahi rabbil alamin da haka daga gobe za mu fara jin ayoyin Qur'anin da haka tafsirin wanda suke jin tafsiri to gobe za su fara jin shi insha Allah ta'ala ayoyi za su fara aiki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك